wanda ya dace da sha ɗaya ga watan ɗaya watan muharram a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da biyar biyar. idan ba a manta ba babin da muke ciki shine babu fadli zuhudi fi duniya wal hasi ala takalluli minha wa fadli al a cikin wannan littafin riyadu salihin wannan kuma shine darasin mu na 40 da na 60 da biyar ko hadisin da muka tsaya a kansa darasin da ya wuce shine hadisin Abu Huraira da manzo sallallahu alaihi wa sallam ke cewa law kana li mithlu uhudin zahaban haka ne ko lasarrani alla tamurra alayya salasu layalin wa indi minhu shay'un illa shay'un ursiduhu lidainin muttafaqun alayhi hadisin da zamu tashi kansa yau wa anhu qala wato an karbo daga Abu Huraira Allah shi kare yadda a gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم manzon sallallahu alaihi wasallam ce unzuru ila man huwa asfalu minkum wato ku rinka duba zuwa ga wanda yake ƙasa da ku ta fuska to bisa ku kishi ruwa sai da muka nisa haka sai na karasa wannan kenan unzuru ila man huwa asfalu minkum wato ku rinka yin duba zuwa ga wanda yake ƙasa da ku wala tanzuru ila man huwa fawqakum wato ku daina kallon wanda yake saman ku fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum wannan shi yafi cancanta gare ku ta yadda ba za ku raina ni'imar Allah akan ku ba wato abinda ake so kullum mutum ya kalli wanda yake kasa da shi ta fuskar yalwa ta fuskar wadata ta fuskar lafiya ta fuskar sukuni da galihu idan ka ga wanda yake sama da wanda yake kasa da kai to sai kai wa Allah godiya da ya fifita ka sama da wani kila wanan nan ya fi ka ibada ya fi ka tawazu'u ya fi ka gaskantar da kai ya fi ka zama salihin bawa amma tare da haka Allah ya fifita ka kan wani abu na duniya sama da shi to idan ka kalli wannan sai ka wa Allah godiya amma idan za ka kalli wanda ya fi ka to ba za ka wa Allah godiya ba an gane ku wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka ruwaito wa hadha lafzu muslim wannan shine lafazin da imamu muslim ya ruwaito وفي رواية البخاري إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه a wata riwayar da Imam Bukhari ya kaɗaita da ita manzo Allah cewa yi idan ɗayanku ya kalli wanda aka fifita a kan man fuddila alaihi wanda aka fifita a kansa fil wajen dukiya wal ko wajen halitta yana da lafiyayyun gabbu cikakkun gabbai kai baka da su gaba ɗaya. kila kana da hannu ɗaya ko ido ɗaya ko baka gani sosai ko wani abu makamancin haka shi kuma yana da lafiyayyen gaba ko kai gurgude shi kuma yana da lafiyayyen gabbu yayin da ka kalli wanda aka fifita a kanka ta fuskar dukiya ko ta fuskar halitta to yanzur ila man huwa asfalu minhu to ya kamata kuma dan adam ya sake waiwayawa kuma ya ga waye yake kasa da shi in ma ta fuskar dukiya din ko kuma ta fuskar halitta domin kallon wanda aka wanda yake kasa da kai zai sa ka gane kai ma Allah ya maka baiwa kenan kallon wanda yake sama da kai zai sa ba za ka yi kafafa da abin da kake da shi din ba dan ka san wani ya fi ka idan ilimi ne sai ka sana ai wani ya fi ka idan kuɗi ne wani ya fi ka idan mukami ne da sarauta wani ya fi ka to kallon wanda yake sama da kai wato dan abin ya hana ka girman kai dan ya hana ka jijji da kai amma kallon wanda yake kasa da kai kuwa wannan dan ka gane kai ma ashe Allah ya maka baiwa ina fata an fahimci wannan to sai mu kuma kai shi wancan hadisin da kuka ce mu karanta ba وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لو كان لي مثل احد ذهبا لسرني الا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء illa شيء ursidu. to wannan hadisin sai dai in guda biyu ne a wannan babin amma mun karanta shi na karanta shi malam na karanta shi wannan hadisin na karanta shi sai dai in wani irinsa ne a can baya da abinda manzan Allah ke cewa ba na burin lauka a yace lauka na limis uhudin zahaban inda a ce ina da abin da ya kai girman dutsen uhud duk zinari ne lasarrani to da lalle abin da zai faranta min rai Allah ta murra alayya salasu layalin kada darare uku su shuɗe a kaina wa indi min tare da ni akwai wani ragowar wani abu na wannan zinarin ba tare da na kashe ba illa shay'un ursiduhu lidainin sai fa abin da zan ajiye shi domin bashi imma dai manzo Allah ya ajiye shi dan kar bashi ya kan masa imma kuma ya ajiye shi dan idan an samu wani cikin musulmi bashi yayi masa yawa manzon Allah ya rage masa da wannan sai fa in dan wannan wato wannan ya nuna wato al'amarin duniya bai rufe wa manzo sallallahu alaihi wa sallama ido ba wa anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى رواه البخاري hadisi shima an karɓo daga Abu Huraira anin Nabi sallallahu alaihi wa wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa kala manzon Allah ce ta'isa abdud dinar lafazin ta'isa abin da yake nufi tabewa ta'isa abdud dinar bawan dinari ya tabe wa dirham haka bawan dirhami shi ma ya tabe abinda manzo Allah yake nufi da wannan dukkan mutumin da ya sanya kuɗi a ransa ta yadda duk tunanin shi da duk kuzarinsa yana amfani da shi ne wajen neman kuɗi wannan shi ya mamaye kaso mafi yawa na lokacinsa ba ibada ba zumunci ba ayyukan alkhairi a'a gaba ɗaya cikin harkar kasuwa cikin harkar cinikayya cikin harkar sana'a to kaga wannan ya mayar da dinari da dirhami kamar abin bauta a wurinsa wanda yake bawa ku so ake yi ya zanto ubangiji ala ne ya mamaye zuciyarka tana shi da bautata masa a cikin komai da ya shafe ka idan bawa ya zanto salihin bawa kuma Allah ya masa gaman ka sai ya zanto da aikin shi da sana'arsa da nomansa duk ya sanya Allah din a ciki sai wannan abin ya zama ibada ina fata an fahimta wajen neman kuɗi din yana tantance tsakanin kasuwancin da ya halatta da wanda bai halatta ba wani irin nau'i na kasuwanci ya halatta dan in yi wani iri ne bai halatta ba don kada kuma idan yana cikin yi wani abu ya keto na haram din ya zai yi ture shi kuma idan yana cikin yi a lokacin wata farilla ya zo cikin farillai ya zai ya dakatar da wannan dan ya je ya sauke wannan farillai kuma idan ya samu kuɗin yana kokarin wata hanya zan bi ta yadda zan kashe su ta hanyar da Allah ba zai fushi da ni ba ta hanya ta alkhairi ta hanyar kirki to idan bawa ya zama haka to kaga sai zanto neman kuɗin nasa ma gaba ɗaya ya zama mai ibada don yana tunanin Allah wajen neman yana tunanin Allah wajen kashewar amma idan mutum ya zanto cewa yana ganin sanya Allah da manzan Allah a cikin harkar neman kuɗi wannan nasa a kasa samu da wuri don haka kawai sai ya ci gaba da harkarsa kasuwancinsa hanyoyin neman kuɗinsa baya tuntuɓar dacewa ko dacewa a shari'ance to kaga wannan ya zama bawan dinari ya zama bawan dirhami to ballantana kuma wajen neman kuɗin bugu da ƙari shi abin da hanyar da yake bi ba shar'antacciya bace ba tare da haka ya yadda ya tozarta sallah ya yadda ya jam'i ya kubuce masa dan da yana ganin idan yaje jam'in nan kila wata harka ta kasuwa za ta samu cikas bare ya tsaya kare je jam'i ya yi sallar daga baya ya rama daga baya ya haɗu da azhar da la'asar da magariba da isha'i a lokacin kwanciyar barci diya sallace su ya kwanta ya barci ya gode wa Allah Allah ya karɓa tun da shi gafurur rahimu ne to kaga wannan ya zama wato abdud dinar da kuma abdud dirham wannan shine abinda manzon Allah ke nufi manzon Allah ce duk wanda yake wannan to hakika ya halaka idan an ce ta'isa bi ma'ana halaka domin daga at-ta'asa ne at-ta'asa a cikin harshen larabci halaka kenan a hausa mukan ce ta'asa wani yi ta'asa to amma dai a hasalin kalmar da larabci abinda da ke nufi al-halak wato halaka ke wal qatifa haka bawan qatifa shi ma ya tozalta ko ya tabe ko ya halaka lafazin al qatifa abinda ake nufi da shi tufafi ne mai zane galibi ai tufafi mai zane ko mai launi dan mutum ya yi kwalliya da shi ne to a nan gurin ba a nufin wani keɓantaccen tufafi mai kala iri kaza ana nufin dukkan wani tufafi na alfarma wanda neman kuɗi don sayen shi ya mantar da kai wata farilla neman kuɗi don yin tufafi na yayi na ƙasaita ya mantar da kai wata farilla to kaga mutum ya zama bawan rigarsa kenan bawan tufafin da yake sama shine alqatifa sai kuma alkhamisa lafazin alkhamisa tufafi ne irin na da da suke amfani da shi zane ne mai kusurwa guda hudu wanda bayan mutum ya sa izar ko da'i sai ya yafa shi kuma a jikinsa na alfahari ne shi ma na shiga ne ta fitar kunya to duk bawan da wato ya zanto himmarsa shine tara kuɗi himmarsa shine tufafi na yayi na alfahari na kasaita to wannan ya taɓi in u'ti ya radi in an bashi wani abu cikin abin da yake nema na duniya to sai ga ya yarda duk wanda ya bashi wani abu to shine mutumin kirki a wajensa wa in lam yu'ta lam yarda idan ku ba a bashi ba to baya nuna yardarsa wannan bayarwar sawa'un daga Allah ne ko daga mutane idan mu'amala ce tsakaninsa da mutane mutane suna bashi kuɗi ko suna masa wata alfarma ya samu kuɗi to sai ya yaba musu ai mutanen kirki ne ai sun yi an gani ai kaza kaza da kaza da kaza in ko su bashi ko sun hana shi to duk yadda suke da salaha tsakaninsu da ubangiji wannan baya hana ya zage su baya hana ya musu kage baya hana ya ci mutuncin su tunda dai ya nema a wajen su bukatar sama ta biya ba kaga wannan ba karamin hatsari bane ba Ha kuma a mu'amala tsakanin shi da ubangiji idan ya roki Allah Allah ya masa buɗe to sai ya yadda yi ibada amma idan Allah ya jarrabe shi da talauci ko rashi sai ce ina amfanin sallar muna ta yi mu ga komai a cikin ta ba ina amfanin kiyamul laili ina amfanin azumin sai yi ake har yanzu mutum bai ga amfanin sa ba to wannan alama ce ta tabewar bawa idan bawa ya samu kansa a cikin wannan dan sufa ce daga cikin sufofin munafikai wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idza hum yaskhatun ubangiji yake daga cikin su akwai wanda suke maka suke suke zundanka wato suke yin magana da juna a boye ba tare da ka sani ba idan ka zo rabon sadaka idan ka zo rabon zakka fa in utu min haradu idan an ba su to sai su yadda su ce lalle manzon Allah mutumin kirki ne ai abdullahi ne ai rasulullahi ne ai khalilullahi wa in lam yutu minha idan ko an hana su idahum yaskatun sai ka garan su ya baci suna cikin fushi sai ta zage-zage suna harbin iska suna habaici Don Allah wannan siffar ya take ka kusan da yawa daga cikin mutane yawa a wannan siffar take da wuya kaga mutumin da zai gina mu'amala tsakaninka da shi don Allah ba su da yawa cikin mutane in kaga mutum ya gina mu'amala tsakaninka da shi ya je ka zo ka je ya zo kuna ta ziyartar juna kila wani lokacin iyalanku ma su ziyarci juna to sai ka samu akwai wata maslaha da yake so ya cimma idan yayi yayi ya ga bukatar ta biya ba sai ya yanke wannan zumuncin an fasa sai ya nemi wani sabo kuma da zai samu wannan bukatar ta biya shi ma in bata biya ba sai ya canja wani in bata biya ba sai ya canja wani haka zai ta yi shi kullum sai dai ya mauri da mutane in dai ba zai mauri da ka ba to baya da mu'amala tsakanin kai shi shi ko bin so ake gina abin shi don Allah ko da mutum ya baka ko da bai baka ba kasancewar sa bawan Allah salihin bawa mutum nagari ahlus sunna yana da haƙƙi akan ka na ka so shi ka kaunace shi ka tsare masa mutuncinsa ko kaga za a keta masa rigar mutunci ka hana ba wajen ya taɓa baka komai ba sai dan saboda shi salihin bawa ne mutum ne na gari ana kyautata masa zato to akan wannan ake bukatar musulmi su gina mu'amalar su wa anhu radiyallahu anhu qala لقد رأيت سبعين min أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاري haka an karɓo wannan hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi Abu Hurairah ce laqad ra'aytu 70 min ahli suffa hakika na ga mutum 70 cikin ma'abuta suffa lafazin as-suffa a larabce na nufin rumfa wato wata rumfa ce ko bukka babba a jikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda galiban sahabban da suka yi hijira suka zo Madina a cikin ta suke zaune cikin irin wanda ba su da masauki ko cikin irin wanda sun fifita ma su zauna a nan sama da su su mallaki wani gida kokari suke su haddace alqur'ani su haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce za a tafi jihadi su fita to abu hurairah ke cewa na ga mutum saba'in cikin ma'abuta suffa din nan a nan gurin sufaye suna da'awar cewa wai sunayensu ya samo asali ne daga ahlus suffa to amma kalmar larabcin ba za ta taimake su akan wannan ba domin lafazin as-sufiyu wato sufi ko mabiya ɗariƙun sufaye wato baya daidai da as-sufiyu domin in dangantaka ce zuwa ga as-suffatu sai dai a cewa as ba as-suffiyu ba bi ziyaratil wawi karin wawun ya nuna dangantakar sufanci wato daga as-suf ne as-suf sadun da wawun da fa shi kuma abin da ke nufi gashin tumaki to <laughs> to sufaye kuma wanda yake wanda yake bin dariƙar sufanci an dai an ce musu sufi imma dan saboda dangantaka zuwa ga mutanen da suke sanya gashin tumaki wanda wannan alama ce ta gudun duniya a wurin mutanda wato ba sa sa riga mai tsada ko mai kima ko mai daraja sai su nemi rigar da aka yi ta da gashin tumaki a wancan lokaci ita ce riga ta darajar kasa a ƙarshen kasa sai mutum ya sa ta alamar gudun duniya kenan to sai a ce haza sufiyun bi ma'ana wannan mutum ne da ya sanya tufafin da aka yi su da mai gashin tumaki waɗansu kuma suka ce daga sufa ne wani mutum ne da aka yi shi a lokacin jahiliya a sufatu mai yawan gudun duniya mai tsoron Allah irin nasu a lokacin jahiliya to daga baya sai ya zanto duk wanda aka gani da alamar gudun duniya da tsoron Allah sai a ce as-sufiyu wato mai bin dariƙa ko mai bin hanya ko mai bin salon rayuwa irin na sufa wancan mutum da aka yi a lokacin jahiliya kafin zuwa manzon Allah to da haka sufi dai ko ya zanto mai sa rigar gashin tumaki ko kuma ya zanto mabiyan sufa sufa kuma wani mutum ne lokacin jahiliya kafin zuwa manzon Allah <laughs> abinda ibn al-jawzi ke da ya faɗa a cikin littafin talbisul iblis duk wanda yake so sai je leka ya gani dan ba wanda ya yayi bayanin yadda sufa ya suke irin ibn al-jawzi gaskiya yana daga cikin wanda mutanen da suka yi bayanin sufanci da hakikanin sa yace asalin sa asali sufanci gudun duniya ne yace to gudun duniya ne sai aka garwaya shi da zikiri wani lokacin da rawa wani lokacin da kiɗa saboda mutane ne masu gudun duniya sai ya kasance kuma sun fi shagaltuwa da ibada sama daga shagaltuwa da ilimi to saboda jahilci sai shaidan yi ta kawata musu al'amura da dama wanda ba su da alaka da ibada su kuma suna yin su da sunan ibada Ya ce wannan sai yasa suke yin zikiri da kiɗa wani lokacin zikiri da rawa to wannan zikiri da suke yi da kiɗa da rawa sai suka samu fasinja iri biyu mabiya iri biyu na farko mai gudun duniya idan ya ga irin gudun duniyar da sufaye suke yi sai ga su ne mutanen kiki sai bi su na biyu mai son wargi da sakewa da holewa idan ya ga ana kiɗa kuma har ana takuduwa da mata ana zuwa yawo to shi ma sai shiga ciki shi ma dan shakata da an ba da dama wallahi haka ibn al-jawzi ya faɗa tun wajen shekaru 1700 bayan baya da suka wuce baya tare sai ga abin kamar yau yake rubuta shi kamar anan cikin garin Kano talbisu iblis kaje ka so kurbi goma za zaka samu littafin yace laqad ra'aytu 70 min ahli suffa ga mutum 70 cikin ma'abuta wannan bukka mazauna a wannan bukka ko rumfa da take jikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ma minhum rajulun alaihi rida'un ba ɗaya daga cikin su da yake da rida rida shine wato mayafin da mutum zai dora akan kafadarsa imma izarun ko dai kaga mutum da izar kadai wato mayafin da zai dora a kogonsa ba na daurawa a saman wa in imma kisa'un kuma ka ganshi da zane guda daya ko gwado guda daya shine kisa qad rabatu fi anaqihim wato yadda suke masa ka san idan zaka sa zane guda daya ko gwado guda daya. yayin da ka rufo shi ya rufe bayan ka haka to kaga nan bangaren daya ka iya daga shi akan wannan kafadar nan bangaren daya ka daga shi nan kafadar sai kai me sai ka kulle baya ya ake cewa wannan me ake ce masa lage sai ka yi lage ina ba an fahimta wato idan aka idan tafiya ta tafiya waɗansu ba sai sun manta da hausa gaba ɗaya wallahi kaga duk wanda ya zama da ko dai irin na ƙauye ko ma dai ba cikin birni dai aka yi zama da irin zama wanda yake na da da ake yi wanda yake akwai zumunci tsakanin gida da gida unguwa guda sai ka cewa duk gida ɗaya suke kwana ko sauran kofar gida guda ɗaya duk yaran unguwar a wani katon soro na unguwar guda ɗin suke kwana yawanci a lokacin akwai godo akwai bargo to duk wanda ya tashi da godo da safe kafin ya je jalo lalaha galage yake yi wani lokacin ina ba ta tashi wanda suka tashi abin da san wannan wanda suka tashi a kawai sun san wannan kuma shi ma wannan wani ilimi ne ka san wannan din yace kadarfa tufi a naqihim gaba ɗaya kowanne ya daura zanan ya ya dauro shi a cikin wuyansa haka ta yadda ba zai ishe shi ya daura a kugu ba kuma ya daura wani a kafada to bari guda ɗayan yayi masa dabara ya saba shi haka wannan gefen ya biyo ta nan wannan gefen ya biyo ta nan sai ya kulle shi daga nan wuyansa a baya shine kadai tufafinsa kuma sahabi cikin sahabbai yace kuma adadin masu hakan wajen mutum 70 kuma kar ku manta fa su Allah ya fi so a cikin wannan al'umma dan haka ma ya hada su zamani guda da manzon Allah fa minha ma yablughu nisfa saqai akwai wanda tufafin nashi in ya daura shi haka yayi lage zai kawo tsakiyar rabin kaurinsa wa min ha ma yablugul kabaini akwai wanda tufafin nashi lautacce ne zai kawo har kusa da idan sawunsa fa yajma'uhu bi yadihi sai ga mutum yana tattara wannan tufafin da hannunsa haka nan gaban ya jinke tunda nan ya daure bayan nan kuma gaban ko in zai zauna ko in zai tashi sai da me sai yana jimke shi haka da hannunsa karahiyata an tura auratuhu dan jin tsoron kar ya je zama ko tashi ko yin wani abu a ga al'aurarsa wato mai wannan yake nuna wannan fa gaba ɗaya shine gidan shine wajen baya da wani sauran abu a gida <laughs> wannan ai sunan duniya ba mu zo zama ba ba komai sai wannan wato wannan ya nuna maka irin yadda sahabbai suka yi rayuwa ta kunci ai a wani hadisin cikin bukhari abu hurairah ke cewa ba mu fara koshi ba sai da aka bude khaibar wani sahabi ke cewa ba mu fara koshi ba sai da muka bude sai da aka bude khaibar to ka ko yakin khaybar an yi shi ne a shekara ta bakwai bayan hijira ma'ana shekaru bakwai din nan cif da manzo Allah ya a Madina duk zama da ake na yau da akwai gobe babu wato sai bayan an bude khaybar dole musulunci ta yi karfi sannan kuma aka fara samun wadata har ma wani zai koshi wannan hadisi Imam Bukhari ya ruwaito shi wato sai wannan ke nuna cewa daga cikin mu yanzu wanda yake kukan talauci kaga har ya gigice wato ya fi da yawa daga cikin sabon manzan Allah wadata dan kila yana da tufafi sai uku sai hudu sai biyar na canjawa to su kuma wannan zani ne guda daya tal gare shi baya da wani sai shi shine na sawar shine na zuwa juma'ar shine na idin shine na barci amma tare da haka ba su ji cewa ubangiji subhanahu ta'ala ya tabar da su ba tare da haka ba su ji su kaskanta a gaban abokanan su ba da izza suke tafiya a ban kasa wa anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir wani hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ad-dunya sijnul mu'min ita duniya kurkukun mumini ce wajen nasul kafir kuma aljannan kafiri wato duniya kurkukun mummuni ce kuma aljannan kafiri mai wannan hadisi yake nufi wato wannan hadisin na nufin kafirai sau zama akan buɗa musu duniya sama da yadda ake buɗa wa mummunai duniya wadata da kafirai suke samu takan ɗara wadatar da mummunai suke samu ma'ana idan ka kalli taron kafirai gaba ɗayansu da taron ne gaba ɗayan su to sai ka samu wadatar da ke hannun kafaran tana da yawa sama da wadda take hannun mummun amma ka iya samun a ɗaiɗaiku a samu wani mutum ɗaya cikin mummunai yana da wadata sama da waɗansu miliyoyi masu yawa cikin kafirai amma idan kowanne suka haɗa abin da ke hannunsu to wanda ke hannun kafirai ya fi wanda ke hannun mummunai yawa ko da a lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai idan ka kalli hoton yadda manzon Allah ya rayu tsakaninsa da sahabbai ka kwatanta da shawa a gefe daya karfin tattalin arziki da ke hannun Qurayshawa fi wanda ke hannun Annabi da sahabbai yawa ko da a yakin Badar kawai da aka fito wanda da doki da raƙumi da komai basu fi goma ba amma can wurin mutane sun taho a mutum dubu daya bayan kowa na haya akan raƙuminsa ga raƙumin da ke ɗauke da kayan abinci ga raƙumin da korasa ake kullum a yanka raƙumi ɗaya ai kullum a yanka raƙumi goma kai tsawon kwanakin da za a tafiyar kullum ana yanka rakumi tara zuwa goma wanda da wannan ne manzan Allah ya gano lokacin da ya kamo aka kamo waɗansu daga cikinsu sun je neman ruwa ya tambaye su ce ku nawa ne ya ce gaskiya ban san ko nawa bane ba sai manzan Allah ce rakuma nawa kuke yankawa kullum yace wata rana a yanka tara wata rana a yanka goma sai ce to ku dubu ne ko kuma ɗari tara ma'ana sai manzan Allah ya lissafa kowane rakumi ɗaya zai ishi mutum nawa mutum ɗari <laughs> kowane rakumi ɗaya mutum ɗari to ka duba fa waɗannan mutane kaga wadatar ai tana da yawa kenan wannan ba wanda suka fito daga baka kenan banda ayarin kasuwancin da Abu Sufyan ya wuce da shi wanda su ba su wajen yakin ba kuma idan ka kalli hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa utisul kanzaini al-ahmar wal abyad wato an za an bani taskar dauloli guda biyu taskar daular romawa da taskar daular farisawa yana faɗin haka a matsayin albishir kafin hakan ya tabbata tunda hakan bai tabbata ba lokacin rayuwar manzon Allah sai a lokacin halifancin Umar dan Khattab kaga a lokacin nan ashe idan an ce alkanzaini ana nufin zinari da azurfa to kuma zinari da azurfa da an ce zinari an san mamallakansa kawai sune rumawa azurfa mamallakansa kuma sune fashawa domin in ma wani ya mallaki wannan a duniya a lokacin to ka san da waɗannan dauloli guda biyu suke da shi ya ɗara kowa amma haka manzon Allah ya assasa shari'a musulunci a ban kasa to kaga daga nan za ka gane jahilcin waɗanda suke ganin ba za a iya aiki da shari'a musulunci ba sai an samu wadata wasu ce dan me za ku ce a yanke hannun barawo bayan ana cikin yunwa ai Umar dan Khattab ba Amr Ramada ya daina yanke hannun barawo ba su san kisar ba ba su san me ya faru ba ba su san dangantaka da yanzu din ai ba wai talauci ne yasa mutane suke cikin wahala ba zalunci ne yasa suke cikin wahala zalunci ne in ba haka ba nawa ake ba kowace jiha nawa ake ba ta kaso kowace karmar hukuma nawa ake bata kaso kuɗaɗe ne masu yawan gaske wanda sun isa ai komai in za a tsaya adalci amma rashin adalcin aka yi sata to shine mutane suke cikin wahala amma ba yi wahala ce wadda dama can azalta fado a kansu ba a wahala ce da mutane suka jawo a kansu ita sakamakon azzalumai da suke mallakar ina fata mu fahimta to shikenan sai ka ce to shikenan kar a bauta Allah har sai ranar da aka koshi har sai ranar da babu ranar da za a bauta Allah kenan abinda ba su wannan maganar ke nufi babu ranar da za a bauta Allah kenan kaga wannan ya zama kuskure sai dai ku ce azalmi su dina sata su dina sace kudaden mutane a local government a dina sacewa a state a dina sacewa a federal a tsaya a tsara rayuwa a shimfiɗa ka'idoji duk wanda ya sata a kama shi a kwace dukiyar in za a yanka shi a yanka shi in za a tsire shi a tsire shi ma me za a yi masa da a yi masa shikenan sai mutane su daina sata sai mutane su daina sata amma dai kawai dan mutum ya yi sata yana minista kawai sai aka cire shi aka ce an kore shi daga minista saboda mai saboda ya sata ya yi sata yana dan sanda sai aka ce kawai an kore shi daga dan sanda to abin da ya sata fa shikenan ya tafi da kayansa to dan Allah idan yau mutum ya shiga dan sanda sai ya ga an kori babban dan sanda saboda ya yi sata ko ba kama shi aka daure shi kawai dai an kore shi shikenan ya tafi to me zai hana shi ma yau ya cewa kansa sai ya ga cewa idan ya lissafin albashinsa daga yau da ya shiga dan sanda har ya zuwa ya shekarun da zai fita daga aiki har ya zuwa fansho din da za a bashi zai iya lissafi ya kalkulaci ya ga zai kai nawa to sai iya sace wannan abin daga yau idan ya so a kore shi daga yau shikenan ya riga ya huta dan da in ma tsaya ya aikin ga abin da ya samu to bari sace daga yau kuma a kore shi daga aiki shikenan korar mutane da ake daga aiki ko a canja wani kwamishina matsuguni ya yi sata a nan gudun sai a ɗauki daga nan sai a yi can kaga wato tun da ya ka sace nan kuma koma can gudun ma kafin a gane ka sake sacewa shi ne maganar kawai ba nawa a kamata a fallasa shi a fito da shi gidan rediyo a fito da shi talabijin ya sace kaza wani dan wani dan kaza dan kaza dan kaza ya sace kaza saboda haka ana nan dukkan nan sai an tatso shi a je in ya sai shanu a kauyen su in yayi kaza kaza in yana noman rani a wani wuri duk abin da yake gaba ɗaya a kwace a mayar da shi treasury din gwamnati to wannan an kwato abin da ya sato kenan to yanzu kuma za a yi masa hukuncin abin da yayi to sai a ga me ya dace a yi masa haddi za a yi masa idan abin ana yin haddi yanke hannu za a yi idan ana yanke hannu bulala za a yi a'a ta'aziri ne a danka alkali cewa kai masa horon da zai zama gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah to a irin wannan idan alkali ya ce a kashe shi ma sai a kashe shi shikenan magana ta riga ta kare wani ba zai sake yi ba a sanarwa mutane ga abin da yi kuma a yi masa addu'a muna fatan Allah ya tsarkake shi eh an kashe shi an huta muna fatan Allah shigar da shi aljanna ya Allah kar ka kama shi da laifin shi gobe kiyama shikenan an riga an huta ba. amma sai a sai ana dogon turanci ana kaza ana kaza ba a yanke mutane hannu a amin ramada an dakatar da haddi an yi wane ne to shi kenan shi yasa mutane suke sata Allah tsare mu وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي Abdullahi dan Umar ya ce manzan Allah ya kama kafaduna guda biyu akaza Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa bi manki bayya manzan Allah ya kama kafaduna sai ya ce da ni mai faqala yace kun fi ka annaka gharib aw abiru sabil ka zama a cikin wannan duniya kamar bako da ya zo yau yana shirin gobe zai koba garin su aw abiru sabil ko ko matafiyi da ya da zango a gindin wata itaciya dan ya ci abincinsa kuma ya jima ya tashi tafi to kaga abin da manzo Allah shi kenan kun fi dunya ka annaka gariban aw abiru sabil to waɗansu malamai suka ce aw din nan wato kamar rawi da yayi shakka manzan Allah dai ya faɗi ko dai ya ce kun fi duniya ka annaka garib ko kuma ya ce kun fi duniya ka annaka abiru sabil ɗaya daga cikin biyu ya faɗa wato ka zama kaman bako a duniya ko kuma ya ce ka zama kaman matafiyi a duniya waɗansu malaman suka ce a'a audun nan wato ba wai abin nan bane ba Manzan Allah yana nufin ko ka zama wannan ko ka zama wannan wato siffantuwa da waɗannan halayen yake nufi to menene bambanci tsakanin gharib da kuma abiru sabil me bambanci tsakanin su hakikanin gaskiya bambanci da ke tsakanin su shi gharib kamar mutum ne dama ya ta so daga Sokoto ya zo Kano zai waɗansu kwanaki ya gawa bukatun sai koma yanzu anan ya zo mai gharib amma abiru sabil mutumin da daga Sokoto ya taho zai zo Kano to sai ya da hanya ya yada zango a talatin mafara ko a gusau ko a funtuwa a gindin wata bishiya dan ya ci abinci ko dan ya alwala ya sallah ya ci abinci ya tafi kaga ko bambanci dan adil sabil yana kan hanya bai ya bar garin sa bai je can inda yayi watsinke ba amma garib kuma ya riga ya je har yana masauki to wanda ɗaya daga cikin su dai shi garib wanda ya riga ya je har yana masauki zaman da yake a wannan masaukin nashi zama ne na yana jin ya zo dindindin ko kuma akwai sa ran komawa gobe da jibi temporarily ne yake zo zama ne na wucin gadi gobe ko jibi ko gata zan tashi don haka ma a lokacin ba da kayansa ya zo garin gaba ɗaya ya bar waɗansu kayan a can ba da iyalinsa ba ya zo ya bar iyalinsa ba da 'ya'yansa ba ya zo ya bar su a can wurin kaga ya zo ne dan ya koma to manzo Allah ce haka ya kamata ka kasance a duniya yadda bako mai jin zaman bakunta yake zaune a garin da ya je bakunta kafin ya tafi haka ake so mu rika ji a duniyan nan da muke zaune ba zama ne na dirshan da balarrajewa ba a'a zama ne na dan wani tikin lokaci wannan sai ya sa kullum kana cikin kimtsi na gobe zan tashi ko gata zan tashi ina fata an fahimta yadda bako ke cewa gobe zan tafi ko jibi zan tafi ya fara haɗe kayansa ya ɗaure wannan ya ɗaure wancan to haka kai kake kokarin tattare kayanka na zuwa lahira haƙƙin da ke kanka duk wanda yake binka bashi kana neman ka sauke duk wanda ka zalunta kana neman ko ka biya shi ko ka je ya yafe maka duk wanda yake wajibi ne akan ka kai masa kaza kana kokarin yi masa dan kana jin kila gobe in mutu kila gata kila gobe kila jibi kila gata kaga mutum ya zama garib kenan to dan Allah idan mutum ya ya fahimci duniya a matsayin haka za ta rufe masa ido ko alama ba za ta rufe masa ido ba to haka kuma abiru sabil wanda ya yada zango a gindin wata bisiya dan ya ci abinci ya tafi haka ake son ka dauka a duniya ka zo ne dan ka yada zango ma'ana daga lokacin da aka haife ka ka kama titin zuwa lahira duk inda kake zaune a duniya da makaranta da aiki duk zango ne daga cikin zangogi na tafiya daga cikin zangwayen tafiya ka zauna a nan ka dan ci abinci a jima ka je can gurin lokacin sallah a jima ka je can kana jin bawali haka kake daukan zaman ka na duniya makaranta a matakin farko a mataki na biyu a mataki na uku aiki da siyasa duk kana daukan wannan fa zama akan hanya ne kaga tunda akan hanya kake zaka so duk wani abin da zai jinkirtar da kai kana son ka yi amfani da kowane minti wajen abin da zai baka guzurin can din da zaka tafi can inda kai watsinke ita ce lahira to abinda wannan hadisi ke nufi kenan gurgudun yadda malamai suka yi sharhin sa kun fi duniya ka annaka gari aw abiru sabil abiru sabil matafiyin da yake ka hanya wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika li maradik wa min abdullahi dan umar ya kasance yana cewa idza amsayta fala tantazir sabah idan ka kai yamma to karfa kai jiran safe wa idza asbahta fala tantazir al idan ka kai safiya to karfa kai jiran yamma wa khudh min sihhatika limardik riki duk wani aikin alkhairi da zaka yi a lokacin rayuwarka limardik dan ka ci moriyarsa lokacin da rashin lafiya ta zo wa min hayatika limautik ka riki dukkan wani aikin alkhairi lokacin rayuwarka limautuka dan ka ci moriyarsa bayan mutuwa ta zo me wannan hadisi ke nufi cewa idan ka kai yamma kar ka yi jiran safiya idan ka kai safiya kar ka yi jiran yamma abin nufi duk aikin alkhairin da zaka iya yin sa yanzu ana marece kar ka ce bari ma dai kawai gobe na yi shi yau din duk aikin alkhairin da kaga ga kada safi kana da ranar lokaci ka iya yi kar ka ce sai da yamma bari ma sai da yamma ka yi shi yanzu din saboda zuwa yamma baka san me zai faru ba yanzu kana da lafiya kila idan an kai yamma baka da lafiya yanzu kana da rai kila idan an kai yamma ka riga ka mutu abin nan da kake da shi na alkhairi a yanzu yana hannunka mallakar ka ne kana da dama kai kowace sadaka da shi ta zama a banzar taswa Allah ya ajiye maka ladan a kiyama in ka bari aka kai yamma kuma aka kai yamma dan ba da kai ba abin ya zama cikin kayan gado yanzu ba mallakar ka bane ba hisabin ya aka yi aka samu wannan kai za a yi wa kuma ka bari ba kai ne ka kashe ba kaga wannan ya zama ba naka bake da, dan ya riga ya zama cikin kayan magada to yaso da dama za ka ga cewa kana son kai aikin wani alheri yanzu jinkirin sa cewa bari sai gobe bari sai da yamma sai wani tunani yazo sai hana kai ko dan yazo ya shagaltar da kai ko dan yazo ya ya ya ya razana da kai cewa dan me za ka yi kaza ko ya jefa ma mu wannan zato dan me za ka yi kaza ai kila ma wanda kake so ka ba din nan kila ma yana da kaza ai wani mutum mai ilima ya fi ka hali kuma kake son ka bashi kaza duk shi dan zai iya ta maka ta wannan tawilance tawilance marasa kan gaba in ma hashe dan ya ga duk bai ci nasara akan ka ba akan kai mummunan zato sai ya zo maka da nasiha wai to ai ka ga yanzu da a ce ka bayar da ubadan Allah ba ai ga maka rike kayan ka eh sai ka ji mutum wallahi ina so in bayar amma riya nake jin tsoro <laughs> to kai yaki ka bayar mana wannan duk hudu ba ce dan wa ari yake jin tsoro saboda shi ɗan yana lura da bangare guda biyu ne bangaren kuzari da hanzarinka idan ya ga dan adam mai kwazo ne da hanzari da kuzari to sai sa ka wuce inda shari'a ta ce a tsaya bangaren kasawarka da ragwantakarka idan ya ga a wannan bangaren ka rauni to sai ya kara kasalantar da kai ya kara dakilar da kai ka koma kurar baya a ko ina shi shedan ba zai kyale ka haka da haka sai mutum ya kiyaye kenan abinda wannan ke nufi za asbahta fala tantazir al-masa wa idza amsayta fala tantazir as-sabah sannan wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mawt kuna sanar da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi cewa ku ribaci biyar kafin biyar igtanim khamsan qabla khamsin wato ka ribaci ababe guda biyar kafin guda biyar biyar ta farko da aka ce ka ribata rayuwarka lafiyarka kuruciyarka wadatarka rarar lokacinka ai ku rike su guda biyar rayuwa sai mai lafiya sai mai kuruciya sai mai wadata sai mai rarar lokaci duk wanda ya samu guda biyar ɗin nan bai ribace su ba to akwai biyar ɗin da za su maye gurbin su kaki ko kaso rayuwa me zai maye gurbinta mutuwa ƙuruciya me zai mai gurbinta tsufa wadata me zai yi gurbinta talauci sannan kuma lafiya me zai mai gurbinta rashin lafiya sannan kuma rarar lokaci me ke mai gurbinsa shagulgula shagulgula kaga lokaci ya maka ya zuwa yanan gurin wanda lokacinsa yake ya ishe shi da ɗan kasuwa da ɗan boko da manomi da malami kowa awa sha biyu din nan ta yi ne ta yi masa kaɗan wajen al'amuransa kaga ai shagulgula sun yawa kenan to kuma ana ƙara tafiya fa ƙaruwa suke kuma ba raguwa suke kar ka taɓa tsammanin gobe za ka samu ranar lokacin da ba na yau ba ta za ka samu banda da yau haka za lokaci zai ta matse maka to wannan ɗan kaɗan ɗan matsatsan shi za ka rika tore abubuwan da ba su da amfani don ka yi mai ka yi mai amfani to waɗannan al'amurra da manzo Allah ya bada shawara yana da kyau ɗan adam ya ɗauke su kuma wani abu shine duk mutumin da ya amfani da rayuwarsa ya amfani da wadatarsa ya amfani da lafiyarsa ya amfani da kuruciyarsa yayin da kishiyoyin waɗannan suka faru ayyukan alkhairin da ka saba yi a karan fari yanzu sai wani abu ya zo kishiyar wancan ya hana kai to in lokacin ya za a rubuta maka ladan kana yi kana cikin ƙuruciya ka zama mutumin kirki nagari ayyukan alkhairi ayyuka na salaha karatun alqur'ani da'a ga mahaifanka ziyartar mara lafiya al'amru bil ma'ruf annahyu anil munkar duk wani aiki na alkhairi kana kokarin shiga ciki idan tsufa ya zo baka iya idan lokacin ya sa a rubuta maka ladan kamar ga kana yi saboda kai shi kana cikin kuruciyarka amma idan baka yi amfani da yarintarka ba wajen wannan kai ne kallon kwallo da safe kallon kwallo da yamma kallon kwallo da dare wasan snooker wane wane ne wane ne wannan duka kashe rayuwarka sai tsufa ya zo maka to dama kuruciyar baka yi aikin alkhairi ba yanzu kuma tsufa ya zo kuma kana son kai ba za ka yi ba da haka ba za a rubuta ma ladan kana yi ba ba za a rubuta ma ladan kana yi ba kana da lafiya kana aikin alkhairi in rashin lafiya ta zo ka kwanta kwana arba'in kwana hamsin ba ka iya tashi sai a rika rubuta maka ladan kamar gashi nan kana yi to shi yasa manzo Allah ce karibanci biyar kafin biyar a cikin wancan hadisi قالوا في شرح هذا الحديث sun faɗa cikin sharhin wannan hadisi in ji Imam Nawawi ma'anahu ma'anarsa shine la tarkan ila dunya kada ka karkata zuwa ga duniya wala tattakhizha watanan kada ka rike ta a matsayin wurin zama wala tuhaddith nafsaka bi tulil baqa'i fiha ka daina labarta wa ranka zuciyarka tsawon wanzuwa a cikin duniya wala bil i'tina'i biha ka daina labarta wa zuciyarka yawan damuwa da duniya din ayata ta wala tata'allaq minha illa bima yata'allaqu bihi al-gharib fi ghairi watanihi kada ka ratayi da komai a duniya sai da irin abin da baƙo yake ratayuwa da shi a garin da ba nashi ba wala tashtagil fiha bima la yashtaghilu bihi al-gharib ka daina shagaltuwa da ita da irin abin da baƙo ke shagaltu baya shagaltuwa da shi wani irin bako Allah zai yuridu zahaba ila ahlihi wanda yake son komawa garinsa bakon da yake son gobe zai koma garinsa ko ka ce masa yau ana wani wasa a wuri kaza zai ce maka zai tsaya ba saura nake sauri nake zan yi kaza ina ne na wasa na baro iyali na a gida a yau ana abu kaza yau ana zo karka na unguwa kaza mu je in mun dawo ka tafi kaga duk ba zai karbi hanzarin ka to haka ake son wanda yake cikin duniya kullun lokacin sa ya ga kowane awanni kai me ka aiwatar a cikin sunan alkhairi saboda kana kan hanya ne muna kan hanya ne gaba da yamma wa an abil abbas sahal ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu an qala an karɓo wani hadisi daga abul abbas shine sahal ibn sa'd as-sa'idi Allah shi kare da a gare shi ya ce ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsira da miji tabbata gare shi da iyalan gidansa فقال يتي يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس yace ya manzan Allah nuna min wani aikin da idan na yi shi mutane za su so ni Allah zai so ni wato kaga sahabbai kullum suna tambaya ce ta abin da alkhairin zai dawo gare su fa qala sai manzan Allah ce izhad fi dunya yuhibbaka Allah wa zahad fi ma inda nas yuhibbaka nas manzo Allah ce izhad fi dunya ka guji duniya yuhibbaka Allah sai Allah ya soka wazhad fi ma inda nas ka guji abin da ke hannun mutane yuhibbaka nas sai mutane su soka wato kenan wanda yake son mutane su so shi to sai ya kaucewa abin da yake hannunsu dai idan ka nuna kana son abin da ke hannunsu ba za su soka ba idan ka roki mutum so ɗaya so biyu zai iya juriya idan kai na uku to ba zai jure ba sannan in kuma ya jure ya baka to za ga abin da zai baka bai kai na ɗaya da na biyu da ka roƙe shi ba sannan kuma daga nan idan ya ganka in dai shi ya riga ganin ka kafin ka ganshi to zai ɓuya ah, sai ga wannan mutumin da shi da ya ga mutane sai zo ce kaza kaza to ai kowa ma hakuri yake sai ya sha kwana kyale in kai kun gaisa to wuri ne ya kure masa kuma idan har za ku gaisa to za ka fahimta cewa a cikin hanzari yake ta yadda ba zai baka lokacin saurare shi ba kafin ka bude baki shi da zai ce ya kwana biyu ya ake ciki baya son ka bude baki saboda ya san bakinka saboda sai zan shi ne ke tambaya kai kake bada mai a ƙarshe sai to sai an jima sai an jima sai an jima kana dan cewa eh, eh, eh, wallahi ina da wani alƙawari ina da wani akwai yana nema ya gude ya barka kaga idan ka zama haka ni <laughs> dan saboda jawabul amr jawabul talab ne majzum ne ai shi fi alama ta jizma din na wannan fataha da za a yi saboda wani dalili cikin dalilai na sarfu ko na nahwu wannan hadisi ne hasan rawahu ibn majah al-imam ibn majah ya rawaito shi wa ghayruhu bi asani da hasana da wanansa duka dai sun rawaito da sanadi wato sanad sanadai isnadi masu kyau dan haka hadisi ne sahihi An annu umar ibn bashir radiyallahu anhu qala ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه وانا حديثي أن كربو دقاء النعمان ابن بشير النعمان ابن بشير كي ذكر ابن عمر ذكر عمر بن الخطاب كي عمر بن الخطاب يا أنبتا من تيوه ma a saban nasu min duniya irin abin da mutane suka samu na duniya faqala sai ce laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi na ga manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ya zallu al-yawma zai yini cir. yaltawi ma yajidu min ad-dakali ma yamla'u bihi batnahu yaltawi yana takura haka yana dan matsewa haka saboda tsananin jin yunwa kasan cikin ba komai idan ka dan wani ka dan matsayi ba sai ka dan ji dama dama ba sai manzo Allah ya rika matsayi jikinsa haka yalta wiki ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnahu baya samu min ad-daqali ad-daqal shine lalataccen dabino kamar tsinta bayan mai gona ya ɗebe na shi aka kyale sauran ba shine tsinta ba irin na kala din nan to da na kala manzon Allah baya samun ma yamla'u bihi batnahu abinda zai cika sa da shi ba wai dabino mai kyau ba lalatacce ma na tsinta ba zai samu abin da zai cika cikin sarki ba yini guda wato Umar dan Khattab ya faɗa haka bayan ya ga an bude duniya a lokacinsa mutane da dama sun yi kuɗi sun samu wadata sai ya tuna irin halin rayuwa da wani Aisha radiyallahu anha qalat توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير fi raffin li fa akaltu minhu hatta tala alayya fakiltuhu fa faniya muttafaqun alayhi mun gane ko ummu na aisha take cewa tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsara da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya rasu wa ma fi baiti shay'in ya'kuluhu dhu kabin, a ɗaki na babu wani abu da zai kosar da wata dabba ma'abuciyar hanta wato komin mun kankantar dabbar inda tana da hanta abin da ke ɗaki na na abinci bai kai ya kosar da wannan dabbar ba kun fahimci magana ta yi ta ce me illa shatru sha'irin fi raffin li sai ɗan kaɗan daga cikin abinci na sha'ir fi raffin li na sashi a cikin wata ma'ajiya tawa lafazin arrafu kamar katako ne a da suke gyara shi a yi kamar siffar akwati da shi don a rika zuba kaya shi yasa larabawan yanzu na zamani irin kanta ta zuba littattafai sai ce mata raf kowace mata takala ta kanta ta zama raf jam'in su shine ruku an gane ko mhm. ko kanta din gaba daya ce mata arraf fa akaltu minhu sai na dauko na danci hatta fala alayya har ya dan dauki lokaci da ni fakiltuhu sai na auna fafaniya sai ya kare wato wannan karama ta ce kenan domin da abu ne kaɗan abinda bai kai rabin kwano ba na sha'ir ko na alkama ko na abinci ta zo ta ajiye shi kadai masa Allah ya bar shi lokacin da ya bar duniya to kullum za ta ci za ta yi abinci sai ta ɗauko daga ciki sai a ɗauka a dafa yana ne yadda yake kullum haka ta ce wata rana sai ce bari in auna in ga ya kai rabin ko kwanin ko bai kai ba ta ce daga ranar da na aura daga nan na ya kare kaga wannan wannan mai ne ta zama karamatul auliya kenan wannan karama ce ta waliyan Allah ta zahiri ga ta kuma kaga cikin mutabaqun alaihi sahih bukhari da muslim shatru sha'ir ai shay'un min sha'ir abinda take nufi shatru sha'ir kadan daga cikin abincin sha'ir kaza fassara tirmidhi haka tirmidhi ya fassara hadisin don in ba karama ba kan ai abinci eh, mu nabi daya ko sa'i guda ina zai kawo mu amma ta dauki lokaci mai yawa hatta tsala alai tace ce har dauki lokaci mai tsawo da ni ina ci fakiltuhu wata rana kawai sai na ganganci na ce bari in auna in ga mai rage fafaniya shikenan sai kare kila da ta bari da an dauki lokaci da dama tana ci to dama wannan kaga ita ce karama ta waliyyi dan ita karama da Allah ke girmama waliyyai da ita wato shi kansa waliyin baya sani sai bayan abin ya faru ba lalle bane wali ya san abu kaza zai faru kafin faruwarsa sai yin abin ya faru Allah ya girmama shi da shi sannan ya gane to kuma akan gane karama ce idan hakan ya faru ga wanda an san salihin bawa ne a sirri. amma mutumin da ba salihin bawa ba ya zo ya wani abin da ya keta al'ada to kaga wannan ba karama ba ce ba tsafi ne tsafi ne don aka ce akwai irin wani malamin tsubu da aka kai shi wajen wani mai mulki to da suka shiga da irin katon sarbin nan yana jan haka sai shi mai mulki ya miko masa hannu za su gaisa sai ya dan saki sarbin sai sarbin ya tsaya da kanshi har suka gaisa sannan kuma ya koma ya haka da hannunsa sarbin ya zo shiga hannunsa kaga wannan ai tsafi ba karama bace wallahi tallahi tsafi wannan idan ya mutu akan haka ba shi ba aljanna billahi la ilaha illallah in ya mutu akan wannan ba shi ba aljanna to amma sai mutane su ga wannan ai karama ce ha kuma akwai wani gwamnan wata jiha da ya je wajen wani malami shi ma a Nijar eh, ba ai malami ala haddi kaulihi ba ma abin suke malami shi kuma kyanwa ya sa aka yanka aka yanka ta yana ganin jinin ta ya tsaye an cire kama daban sai kyanwa ta tashi ta yi ta zagaye zagaye da ta zagaya ta zagaya ta zagaya sai kan ya taho da shi ya makale a jikinta ta fita ta yi tafiyarta sai ce masa to bukatar ka za ta biya inda kyan wannan bata tashi ba da shikenan amma tunda ta tashi bukatar ka za ta biya shikenan yi kaza yi kaza to kaga waɗannan duk arna ne ba malamai bane ba billahi allazi la ilaha illa ba musulmi bane ba kwata kwata ba abin da ya hada da musulunci matsafa ne kawai amma sai a zo a dauke su ana dauka cewa wai malamai ne wai sun yi kaza sun yi kaza kullum abin da nake faɗa masu mulki su fahimta shi ne su yanzu suna jin tsoron irin waɗannan malaman da mulkin ka da yan ka da ka da komai da wadatar ka da komai naka da wayewar ka da karatun ka da komai kana jin tsoron irin waɗancan mu ko kwata kwata ba mu jin tsoron su ko ba abin da ya same mu kuma na tabbatar dukkan wani malami mai tsabbu yana jin haushin malamin sunna dan ya san malamin sunna yana ganin ƙarya yake kuma yana ganin shi wani dan karamin arna arna ne ma in ma bai zama babban arna ba ko ba haka ba amma ba yadda ya iya da malamin sunna to me yasa kuke jin tsoron su abin nan da suke cewa za su yi muku me yasa suka kasa yawa malaman sunna shi wannan ko shakka babu mutumin da ya nesa da tafarkin manzan Allah ya nesa da addu'o'i sahihai wanda manzan Allah ya koyar da al'umma zikirai sahihai wanda manzan Allah ya koyar da al'umma dole ne irin wannan yadda fara su ci kudin sa banza a wofi kuma su raba shi da imanin sa su raba shi da dukiyar saboda haka hakikanin gaskiya ba dukkan mutumin da ya zo ya wani abun da ke kharikul lil ada wanda saba al'ada bane za a dauka wai wali ne ko karama ce idan mutum salihin bawa ne yanzu ummu Aisha kowa sun salih bawa ce manzo Allah ya farta da abincin da bai kai rabin sa'i ba ta ajiye shi a gida kullum tana ce har tsawon lokaci bai kare ba kaga ai bata ce ba ai wannan ya ishe ni ta irin alfaharin da ita ma kawai abin ta ga ya faru haka har wata ranar sai sai daga abin da ya ki kare bari zai auna shikenan sai ya kare ku kaga wannan ba da niyyar ta bane ba ce. haka Allah ya karrama ta da shi to wannan ita ce karama Allah ya girmama bawa da wani abin da baya zato abin ya faru ya zanto amrun khariqul lil ada to wannan shine abin da ake nufi karama amma mutum ya zo ya hau buzu ya tashi da shi sama ya jefa tabarma akan teku a ga ya taka ya tafi ya ketare teku wallahi tallahi matsafa ne ko yana zaune ya miƙa hannu haka kaga wata gurasa ta faɗo ya ce daga masallacin manzo Allah ya karɓo ta da magarba ko ya haka ga ya to maka ya kawo kalban ruwan zanzan ko ya haka da hannu ya danko maka wata ruwan makka ya ce karama ce billahi allazi la ilaha illa huwa tsafi ne ina rantse muku da Allah tsafi ne da yawanci waɗansu ba sa yarda tsafi ne Allah ganar da mu tsafi ko Allah ce wala qad alimu laman ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة سنسان دو وان دي صافي ما له في الآخرة من خلاق با يدربو على هرا با يد نسيبي على هرا قطع قطع ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون تر da abinda suka sai suka sai kawunan su da shi inda suna da masaniya to dan ka san kuma tsafi kafirci ne sai Allah ce walau annahum amanu inda a ce za su yi imani ashe tsafi da imani baya haduwa in tsafi ya zo imani ya yi me ya kau in ko imani ya zo to za a dina tsafi sai Allah ce walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun inda a ce za su yi imani su yi takawa su tsoraci ubangiji su daina tsafi da sihiri da rufa ido da sunan karama suna damfarar mutane da za su daina su ji tsoron Allah to wannan da ya fi zama alkhairi a gare su da za su samu lada mai yawa a wajen Allah lau kanu ya Allah ganar da mu وعن عمرو بن الحارث أخي زويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لبن السبيل صدقة an karɓo daga Amr bin al-Haris dan uwan Juwairiya bint al-Haris ita Juwairiya kuma tana ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin al-Haris yace ma taraka Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi inda mawtihi dinaran lokacin rayuwar lokacin mutuwar manzon Allah bai bar koda dinari ɗaya ba wala dirhaman ko dirhami ɗaya, wala abdan ko bawa namiji wala amatan ko baiwa ta mace wala shay'an ba abin da ya bari illa baghlatahu albayda allati kana yarkabuha sai wannan alfadararsa wata fara da ya kasance yana hawanta wa tilahahu da makaminsa da yake fita jihadi da shi wa ardan ja'alaha libin sabili sadaqa da kuma wani fuloti shine ardan ko ka ce fuloti ko gona duk ana ce masa ard a da da wata gonarsa ko fulotinsa amma halibi da sabila sarka ya riga yayi wakafinta ya ce wannan dukkan matafiyi da zai zo garin nan a ce da shi daga wannan gona ko daga gidan da wannan gidan haya idan wannan gidan haya aka sashi ko kuma idan an sayar a amfanar da matafiya waɗanda yake guzurin sai ya yanke musu manzo Allah bai bar komai ba kenan rawahu al-bukhari wannan hadisi imamu al-bukhari ya ruwaito shi wa قال هاجرنا هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب wato khabbab bin al-arat yana ɗaya daga cikin wato asabiqun al-awwalun min al-muhajirin kenan yace mun yi hijira tare da manzo sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajha Allah ta'ala muna neman yardan Allah fa a ajruna ala Allah ladan mu ya tabbata a wurin Allah fa minna man mata wa a ya'kul min ajrihi cikin mako wanda ya riga ya mutu bai samu sakamakon komai ba na hijirarsa a nan gidan duniya an tara masa sai can in ya je lahira minhum mus'ab ibn umayr daga cikin irin waɗannan akwai mus'ab ibn umayr radiyallahu anhu kutila yawma uhud an kashe shi a yakin da aka yi a uhud wa taraka namiratan wato yabar namira wata wata sandarsa fa kunna idza zattaina wato namira ba sanda baka ne kisonci yabar eh, zane ne ko dai mayafi ko shine namira sai ya zanto idan mun rufe kansa da wannan mayafin nasa ko zanen badat rijilahu sai kafafunsu su bayyana wa idza ghattaina biha rijlaihi idan mun rufe kafafunsa bada ra'asuhu sai kansa ya bayyana fa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya umarce mu an ra'asahu mu lullube kansa mu kyale kafafun a waje wa naj'ala ala rijlaihi shay'an min al-izkhir mu samo wani nau'i na ciyawa da ake kira da izkhir mu rufe kafafunsa da shi idan mun binne shi a kabari wa minna cikin mu kuwa man ayna adlahu thamaratuhu akwai wanda wato 'ya'yan itacensa suka nuna gare shi yana ci fa huwa yahdibuha yana nan yana cin moriyarta yana amfanuwa da ita an gane ko me yake nufi da wannan hadisi abin da yake nufi da wannan hadisi wato an samu manya daga cikin muhajirun wanda sun yi hijira sun yi jihadi har Allah ya karɓi rayuwarsu cikin hali na talauci ba su samu komai ba wato kenan ba sharadi bane cewa wai dan kayi aiki da dokar Allah kai kanka a karan kanka ko a gwamnatance kuma wai sai Allah ya baka wadata ba Allah bai maka wannan alƙawarin ba cewa kawai zai baka kuɗi kaga sai wani ya dauka ita shari'a amma bari mu yi dan tattalin arziki ya dawo ba haka bane ba idan Allah ya ga dama ya wadata ka in ya ga dama ya hana ka ina ba ta an fahimta sai ga arna sun kin shari'ar Allah ya ba su kuɗi ashe kai kana yi ne dan me aljanna dan aljanna kai kana idan ka samu nina kwanciyar rai da walwala irin wanda su da kuɗin da komai ka sun kasa samu wannan kwanciyar rai da walwala din kada ka ɗauka cewa wai kuɗi su suke kwantar da hankalin mutane da amerika sun fi kowa kwanciyar hankali a duniya da su da mutanen japan da sauransu to amma su suka fi kowa tashin hankali a duniya duk da kuɗin da suke da shi amerika sun fi karfin abin da za su ci kowa abin da za su sha saboda masifa mata amerikawa alkama da ake shukawa a noma idan aka ɗauki larar wadda za ta wadata sai a sai ta dukkan hannun manoma da a karfafe su kasu kin noma shekara mai zuwa a je cikin teku a zubar da ita kar ma a yi sarka a samu lada wata kuma a ajiye da amfani da ita wajen siyasar duniya ina ina gobara ina girgizar kasa a je amfani da ita cimma wata manufa ta siyasar duniya wata kuma a zubar to amma duk da haka ba su da kwanciyar hankali lannan ina kallon wani documentary film da aka yi a wani tasha ta larabawa ina jin a jazira ne wato wata dabara suka suka suka hira da tsofaffin sojojin america da suka yi yakin gulf a 93 a lokacin george bush wancan kuban wato suna cikin halin kakanuka masu hannu ɗaya masu kafa ɗaya masu sankara masu kensa masu waɗansu cutuka da an yi bincike ma an kasa gane su wanda ana zargin cewa imma dai rijiyoyin man fetur da Saddam ya kona wannan shakar hayakin da suka yi ta ya haifar da wannan cutuka waɗansu kuma ana ganin a'a wato abin nan sinadari na uranium da ake amfani da suke amfani da shi wajen waɗansu makamansu wanda idan sun harba tasirin abin su ma idan suka shaka yanzu yana dawowa kan su wata mace soja ce tana cewa nasiha ta ga dukkan wata mace ta fitar idan ma tana soja a Amerika ta fita ita Amerika ce ta ce sun cinye budurci na shekaru goma cir ina aikin soja yanzu gashi na tsofa ba ni da ɗa ba ni da kowa sun kyale na aulakance alawansu dina ba sa isa ta in biya bil na wutar lantarki da na gas da na kaza har in sai jaridar da zan karanta ko in samu wadataccen abinci gashi na tsofa ba ni da yaron da zai ji kaina karshe na sai dai a kai ni gidan gaje yiwa aji tana faɗa sojojin amerika yanzu wallahi ƙarya suke muku ba su ne suka fi kowa arziki ba a duniya A dai ba su a Allah ba ana cikin tashin hankali saboda a karmar ɗauka cewa kwanciyar rai ita ce yawan kuɗi yawan kuɗi ba shine kwanciyar rai ba ba shine walwala ba wallahi duk wanda ya ɗauki yawan kuɗi a matsayin shi kaɗai ne kwanciyar hankali to wannan ya ma muna nawa Allah zato domin duk inda mabiya annabawa suke tun daga kan annabin farko zuwa annabin ƙarshe in ka samu mutum goma na bin annabi to sai ka samu takwas daga cikin su talakawa ne guda biyu ne masu wadata dan su ne atba'ul anbiya to kuma suna da natsuwa saboda imani saboda bin Allah saboda fahimta saboda al-iman bil qada'i wal qadar yadda da qaddara yadda da Allah yadda da kaza yadda da gobe kiyama zikiri karatun alqur'ani ayyukan alkhairi al'amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar wannan shi ke saka walwala ka duba ya ce gashi amma bin yasir da wadatarsa da komai ya zo ya shiga musulunci mahaifiyarsa ta yanke komai na wadatar na har zo cikin talauci ba abin da ya mallaka wato musab bin umayar ba abin da ya mallaka sai wannan namira kisa wani mayafinsa guda daya shi za a yi masa likafa ne idan an lullube kansa sai kafafu su bayyana idan an lullube kafafu sai kai ya bayyana maza Allah ce ku rufe kanku kyale kafafun asa ciyawa a wajen wannan fa su suke cikin zaratan da ubangiji subhanahu wataala ya fi so har ma wani hadisi da ke cikin bukhari wani daga cikin sahabbai ce ina jin ayan nan ma ta cikin suratul ahzab da shi take da Allah ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma tabdila daga cikin mu'mini akwai wadansu zarata mazaje wanda sun gaskata wa Allah alkawalin da suka yi masa cikin su akwai wanda ya riga ya cika burinsa wato ya mutu akan wannan tafarkin cikin su akwai wanda yake zaman jiran ko ta kwana wa ma baddalu tabdila ba su musanya addini ba ba su canja niyya ba alkhairin da suke jiya ba su daina ba a yau za su zarce akai har mutuwa shi da ma baddalu tabdila yace wa minna daga cikin mu man aina adlahu samaratu ko wanda bishiyarsa kuma ta kama yaya sun yi kyau fa huwa yahdibuha yana nan yana cin moriyarta yana amfanuwa da ita yana tsinka yana cin moriyarta wannan hadisi muttafaqun alayhi abin da yake nufi cikin mu akwai wanda suka yi tsawon rai da suna cikin talauci kuma daga baya Allah ya ba su wadata to wato sai fassara wannan wadata da suka samu kamar wani rabo ne na aikin ladan su Allah ya ba su anan kafin a jisa in kun fahimci maganar Khabbab ibn al-Arat annamira da yake nufi namira kisa'un mulawwanun min suf wato tufafi ne mai launi wanda aka yi shi daga gashin tumaki suf kenan wa qawluhu maganarsa cewa aina'at ay nadijat wa adrakat wato nadijat wato ta nuna kenan wa adrakat kuma ta kai lokacin tsinka ƴaƴan itacen kenan unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i akan ce aina ayana'u yan al yan'u shine wato nuna din kenan qawluhu yahdibuha huwa bi fathi al ya wa dhammi dal wa kasriha dal ko kace yahdibuha ko kace yahdubuha lugata ne lugace guda biyu ay yaqtifuha yana tsinkar wannan dan itacen wa yastaniha wa hadhihi isti'aratun lima fataha Allah ta'ala alaihim min ad-dunya wa tamakkanu fiha wannan isti'ara ce na abinda Allah ya bude musu na duniya da dama da suka samu a duniya wannan kuma alƙawali ne na Allah wa dallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika kaga wannan aya alkawali ne na ubangiji Allah ya alkawali ga wanda suka yi imani da aiki na gari cewa la yastakhlifannahum fil ard zai halifantar da su a bankasa ya ba su mulki da iko kama stakhlafa allazina min qablihim irin yadda ya halifantar da waɗanda suke kafin su abu na farko kenan ko za a ba su iko za a ba su mulki a bankasa su zama halifofin Allah a bankasa ba wai dan kawai su mori da mulki ai musu jiniya ba a'a dan su wanzar da adalci waɗanda suka wuce na da sun yi zalunci so yanzu su yi adalci waɗanda suka wuce sun yi sakaci so yanzu su sa himma da kwazo waɗanda suka wuce sun yi ba daidai ba so yanzu su yi kokarin kwatanta daidai shine hikimar sannan wala yumakkinan lahum dinahum alladhi tadalahum Allah zai tabbatar musu da addinin su da ya dar musu da shi dan ta hanyar su dai addinin zai tsaya su za su shelanta jihadi dan addini ya tsaya da gindinsa kuma su za su kakkafa masallatai su kakkafa makarantu su yaɗa ilimi a tsakankanin jama'a su yaƙi jahilci su ƙarfafi ilimi su daina ƙarfafar abubuwa na shirme sai abin da ya shafi ilimi dan da wannan addini ke yaduwa ɗaya daga cikin hanyoyin addini shine jihadi hanya ta biyu da'awa ita kanta da'awa hanya ce ta yada addini sannan at ta'alim karantarwa yada ilimi hanya ce sannan al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da hanya ce ta me ta yada addini a ban kasa to alamar gwamnati na son addini a ga ta damu da wadannan ababai idan gwamnati ta zo Kano ko ta zo Kaduna a kyale Kaduna kila ka ce akwai wani rikici ka ta zo Kano ko ta zo Jigawa ko ta zo Katsina ko ta zo Zamfara ko ta zo Kebbi sai ta kallata a cikin fadin faɗin ƙasarta akwai ragowar maguzawa ko babu sai ta yi ƙoƙari ta sansa su su nawa ne da wace karamar hukuma da wace karamar hukuma suke ta sanya plan na yadda za a yi su musulunci daga nan zuwa shekara biyar masu zuwa ko shekara biyu masu zuwa ko shekara uku masu zuwa ta samu ƙwararru zakakwarai masu hazaƙa waɗanda suna kan aikin masu himma aikin suke so ta yi musu dukkan abin da ya kamata ta yi musu da taimako don wannan aiki ya ci gaba sai kuma ta kalli yan rani da suka zo mata jiha sun zo zamfara ne sun zo jigawa ne sun zo katsina ne sun zo kano ne tun ta yi kokarin sansa sun su in zai yiwu da kuma ina da ina suke zaune location su a Kano a ina waɗanda ba musulmi ba suka fi yawa a sabon gari da brigade da gama da unguwannin bayan gari irin badawa da kaza yaya za a gabatar musu da da'awa sannan ta wani hanyoyi za a ba a gabatar musu da da'awa ta hanyar rediyo ta hanyar talabijin waɗanda irin programs za a yi a rediyo ko a talabijin wanda zai ja hankalin su zuwa ga musulunci da wani yare da turanci wani malamai za a samu sun san musulunci suna jin harshen turanci yaya za a tsara me za a yi wannan aikin kenan wannan shine wannan ɗaya daga cikin usus kenan da shari'a musulunci take tsayawa a kansa usus kenan da shari'a musulunci take tsayawa a kansa sannan yadda ilimi ya lalace ya za a tallafo shi yadda makarantu suka lalace ya za a tallafo su ah, a school of legal studies ta malam aminu yau shekara ashirin ko talatin tana nan har yanzu kawai diploma za ta iya ba ta fara bada digiri ba ko da ke an ce yanzu za ta fara bada digiri ko ya kamata daga shekarun da aka yi ta zuwa yanzu ta zama mai ta zama university wallahi ya kamata ta zama university akwai makarantun da ta fi su tsufa a waɗansu sassanni na duniya yanzu sun zama university a sudan da sauran waɗansu wurare amma tana nan a yadda take a dakile saboda mai gwamnonin da aka jarrabi kano da ita mai yawa ba su hankalinsu bai kai su gano bukatar da ake da ita na wannan ta zama jami'a ba jami'ar ma ta musulunci a samu samo zakakuran malamai ta bayar da sample a ga waɗanda ake yayewa a wajen duk abin da suke karanta lalle sun isa a nuna ko ina a duniya wannan annan yayi karatu a Kano cibiyar musulunci wannan yana daga cikin abubuwa na addini da ya kamata a ko a Kano ko a Zamfara ko a Kebbi ko a Sokoto ko a Jigawa ko a Katsina ko a Yobe ko a Borno ko a Bauchi duk waɗannan wuraren za a iya yin wannan kuɗin da ake samu ya kai a yi wannan wato matsalar mu shine rashin fahimta ko wadansu za su je su dora gwamnati akan san zuciyar su sai aje ai tayi kaga mutum ya kawo wani abin da baya da amfani ya ce shi za a yi kuma shikenan aje ai tayi kaga yanzu zaka samu ana dora gwamnati kan wadansu ababai wani ya kawo da la'ilu ce da la'ilu za a buga da Hausa kan girman Allah mai za a yi da an buga da la'ilu aje har wata kasa a bugo shi wani da ya kawo littafi ya yi mafarki da manzan Allah manzan Allah ya bashi kaza wani ma ya isra'i ya je sama ya manzan Allah wai ya isra'i ya je sama ya tarar da Allah yana sallah ya jira shi ya kare kuma duk abu ga wannan da sunan gwamnati kaga wannan malaman da suke jagorantar gwamnati suna ha'intata suna ha'intar al'umma wannan mai hada wannan da addini wannan ai rushe addini ne ba to sai ka rasa mu wai ya zamu ci gaba ko shakka babu jami'a da aka samu ta Kano Star ci gaba ne mai yawan gaske ta wudul din nan ya za a haɓaka ta ita kadai kamata ta samu ko ya za a haɗa ta da wani school of university ko ya za a zama jami'a ɗaya ce wannan bangare ne wani department ne ko faculty ne a karkashin waccan ya za a ba da wani misali na duk wanda ya karatu a wannan wajen ya samu tarbiyya ta addini kuma lallai ya karanci ilimin zamanin wanda Kano ta zanto ita ce uwa ba da mama ga arewacin Najeriya gaba ɗaya duk waɗannan waɗannan tunani ne ya za a hatta yan uwanmu na Nijar yan uwanmu na chadi duk musulmi su shigo nan su yi karatun su shiga kasashen su duk waɗansu ƙwararru da kamar take da su sama da rabin su a jami'o'in Najeriya na kudu suka shigo suka yi karatu mutanen Nijar nawa suka shigo jami'ar Bayero ko ABU suka yi karatu akwai amma adadin bai kai da ake bukata ba dan Allah da arnan kamaru da suke zuwa su ci gajiyar jami'o'in Najeriya da kuɗinmu da kuma 'yan uwan musulmi na Chadi da na Nijar da na Burkina Faso su shigo nan gurin ci gajiyar jami'ar bayar ta kano ko jami'ar nan ta ta jihar kano ko jami'ar ebi wanne ya fi muhimmanci amma da wannan kana bukatar masu mulkin da ubangiji ta ala zai ba su kwakwalwa ya buɗe tunaninsu ya su karɓi shawarwarin mutanen da suke kishin al'umma ba mutanen da kawai za su kawo wa gwamnati wata ajanda su yi birin birin don su samu kuɗi daga ƙasa ba su yi sama da faɗi sai kawai a ci ceremonial abubuwa abubuwa na biki yau an yi bikin kaza ti ti ti an yi bikin kaza yuhu nan an yi nan gurin kawai mun zama waɗansu gidadawa kawai yan kawai kawai abubuwan da ya kamata na gaske mun kasa yi bari ta nan kar ku ce na shiga siyasa abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana manzo sallallahu alaihi wa sallam ke cewa inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه البخاري abinda manzo Allah yake cewa inna ad-dina yusrun wannan addini yana da sauki sauki ta fuskar fahimta da kuma sauki ta fuskar aikatawa kuma saukin nasa don kasancewarsa duk wani wajibi da aka wajabta maka an wajabta maka shine da sharadi guda biyu sharadi na farko ya zanto kana tunar da shi baka manta ba abinda ka manta kaga ba a zargin ka akan mantuwa sannan kuma abu na biyu ikon aiwatarwa idan ba za ka iya aiwatarwa ba ko da kana tunar da shi to kaga za a sassauta maka hukunci daga halin nan da ka kasa zuwa ga hali na ka iya yi kamar wanda baya iya yin sallah a tsaye ya je ya yi ta a zaune wanda baya iya a zaune ya yi ta a kwance to duk wannan abin da ke nuna sauki na wannan addini domin da a ce yana da tsananin da ya ba ba ba sauki da sai a ce dole sai dai kayi ta a tsayin koya za a yawa sai manzo Allah ce walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu ba wanda zai yi ja in ja da wannan addinin sai addinin ya rinjaye shi abin nufi ba wanda zai dauki waɗansu ayyuka na nafila sama da yadda zai iya face sai ya zo ya kasa daga baya shi yasa tunda suna da yawa sai ka ɗauki abin da za ka iya wanda ya dace da ƙudurarka da ƙarfinka da kuzarinka kuma ma an fi so mutum ya ɗauki aiki kaɗan kullum ya yi sama da ya ɗauki abin da yake mai yawa kuma wata rana ya kasa misali yanzu da ka ce kullum za ka yi sallan dare raka a sha ɗaya ko raka a tara amma wata rana ka yi wata rana ka kasa to gara ka ɗauki raka'a uku uku kuma kullum za ka yi babu fashi Allah ya fi son wannan uku ukun sama da waccan sha ɗaya da za ka yi fashi to shi sa manzo Allah ke cewa mutum ya ɗauki abin da zai iya cikin addini sha yushadda dina ahadun illa ghalaba sai ce fasaddidu wa qaribu lafazin as-sadad fasaddidu ay utlubu as-sadad as-sadadu shine abu na daidai al-muqaraba kuma shine abu na tsaka fasaddidu ku nufaci daidai wato duk abin da za ku yi Ko nemi menene daidai ba kuskure ba ku yi shi sannan wa qaribu kuma ku dauki abu na tsaka tsakiya kar ku zanto masu sakaci da yawa kuma kar ku dauki abin da zai fi karfin ku shine wa qaribu wa abshiru kuma ku yi bushara cewa abin nan da kuke kusa rai Allah zai ba ku lada akai wasta'inu bil ghadwati war rawha wato ku nemi taimakon aiwatar da ayyukan ku bil ghadwati a lokacin asbahi war rawhati da lokacin yammaci wa shay'in min dulja da kuma wani bangare na yankin dare na ƙarshe rawahu bukhari waɗannan lokuta guda uku malamai suka ce manzo Allah ya ambace su cikin hadisi dan misali manzo Allah sai yi misali da matafiya ko musamman matafiya da suke a zamanin sa wanda kayan sufurin su shine raƙumi da me da dawaki kuma suna tafiya cikin sahara to duk mutumin da yake tafiya ta ƙasa ko a kan raƙumi ko cikin sahara kuma ga cikin sahara waɗanne lokuta ne daga cikin lokutan dare ko rana zai fi samun kuzari ba lokacin da zai fi samun kuzari irin waɗannan lokutan in ma dai da sassafe irin tun da ƙarfe wajen karfe 6 har zuwa karfe tara har zuwa goma in ma da yamma kamar a ce da la'asar tun daga karfe 4 har ya zuwa wato faduwar rana har zuwa karfe tara tafiyar da zai yi a waɗannan awanni na shida zuwa tara na safe ko zuwa goma kaga awa hudu kenan da tafiyar da zai yi na karfe hudu na yamma zuwa tara da dare kaga nan gurin ma wato awa kusan hudu kenan tafiyar da zai a waɗannan lokutan ta ɗara tafiyar da zai yi a ce daga karfe sha biyar rana zuwa karfe hudu na yamma ina ta amfani fahimta saboda a wannan lokacin rana ta kwalle gashi cikin sahara shi a wahale dabbar sa a wahale amma idan yi da sassafe lokacin rana wata kwalle ba fa yana cikin kuzari haka idan yi da yamma lokacin ma zafin rana ya ragu. Adulja kuma shine irin da asuba ka kaddara kamar daga karfe hudu zuwa lokacin da alfijir zai keto shine adulja wato hasken asuba ya fara zuwa amma kuma gari bai waye ba shine sai in min dulja to malamai suka ce manzan Allah ya ambaci waɗannan lokuta guda uku wanda galibi matafiya a zamaninsa da su suke yin amfani wajen cinye ta zarar tafiya don ya nuna kai ma bawa a tafiyar ka ta zuwa ga Allah ta neman lahira wato yin amfani da wannan lokutan wajen ko karatun alkur'ani ko zikiri ko aikin alkhairi yana da muhimmanci lokacin safiya da lokacin yammaci bayan la'asar da kuma wato lokacin asubahi wa bil asharihum yastaghfiruna lokacin asubahi bayan Allah suna neman gafara an gane ku kamar yadda Allah ce um, as-sabirin wa sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar kaga al mustaghfirun bil ashar kaga wannan shay'in min ad-dulja kenan sannan kuma wala tadrul ladina da'un rabbahum bil ghadati wal ashi kaga al ghadati da kuma al ashi al ghadati shine al gadwa anan uh, ar rauha shine al ashi a can gurin kenan shine ce ista'inu bil ghadwati war rauhati wa shay'in min ad-dulja a cikin wata wayar hadisi yace al-qasd al-qasd bulugu ku bi tsakiyar hanya ku bi tsakiyar hanya ku isa gida lafiya to shine malamai suka ce bin tsakiyar hanya shine tafiya kan sunna tsaf babin wani san zuciya nan dama ko nan hagu babin wata bid'a yar karama ko wata makaruhiya ko mustahsana nan dama ko hagu al-qasd al-qasd ku dai ku miƙe ku dai ku miƙe tablughu ku isa daidai ku isa zuwa gida lafiya wannan hadisi al-imam ibn rajab al ya yi sharhin sa cikin littafin sa mai suna al-muhajja fi sayri dulja wannan littafin yana da matukar kyau dan kankani ne haka shafukan sa ma'adudat wannan hadisin kawai ya dauka yayi sharhi akai alakar sa da ruwayoyin sa da kuma bayanin ma'anonin da ya kunsa da muhimmancin tsayawa akan suna da muhimmancin kira zuwa ga sunna abubuwa masu ban sha'awa sosai da sosai a cikin littafin al-muhajja fi sayri dulja mun karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar wani abu da za a gada ba to an ce kuma na Fatima ta nemi kayan gadonta abin da ya bari ai shine wannan gonar kuma dama tun kafin ya riga ya rasu ya riga ya bari cewa ya bar ta sadaka to ita abin da ta nema kenan shi yasa Zaidina Abubakar ya kafa mata hujja da cewa to ai manzo Allah ya ce su taron annaba ba a cin gadon su duk abin da za su bari in ma sun bari to ya zama sadaka dan haka ba wani magana ki ce ma baki gadon su mun karanta hadisin baya cewa idan mutum ya mutu abu uku suke bin shi da yan uwansa da dukiyarsa da kuma aikinsa aikinsa zai tsaya amma dukiya da yan uwansa su dawo to shi abin da ke tambaya me dawowar dukiya dukiya kan ai ba da ita za a kai shi makabarta ba amma abin da waɗansu malamai suka ce wato ana nuna masa dukiyar ya kalla lokacin da aka ɗauke shi zuwa makabarta ana nuna masa dukiyar yana ganinta kaga kenan idan an sashi rami kuma dukiyar za ta dawo gida ma'ana ta a raba ta dama can tana gida a jiya amma shi ana nuna masa dan nuna masa cewa abin nan da ka shagalta wajen neman shiga shi za ka tafi ka bashi in ma dai bai shagalta ba za a nuna masa kuma za a nuna masa cewa ba ta shagaltar da shi ba kenan wannan yana cewa bayanin numan ibn bashir numan ibn bashir sahabi ne cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana neman tarjuma sai ka koma littafin al-isaba fi tamyiz as-sahaba na ibn hajar ko al-istiab na ibn abdul bar ko siru alamun nabala an-nubala na al-imam az-zahabi ina ga sai mu dakata haka insha Allah sai lokaci na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah sai ubangiji ta Allah ce duk da haka fa akhadhahum Allah bi dhunubihim ubangiji ta Allah sai kama su da zunuban ma'ana da karfin da suke da shi ko karfin jiki da tattalin arziki da siyasa da wadata da suka kafirce ba su gagari ubangiji ba sai Allah ya kama su da zunubin ya musu azaba wa ma kana lahum min Allah min wahab ba su da wani wanda zai iya tsare su daga azabar Allah din babu shi abinda wannan aya take nufi kenan amma ita kuma ɗaya ita ma kamar makamancin wannan shi. a afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi kuma aghna anhum ma kanu yaksubu ma'ana dai mutane su yi tafiya a ban kasa mana su gani mutanen da suke kafin kasa din nan kafin ku ne yanzu yaya su ta kasance sun fi na yanzu adadi ta fuskar yawa shine kano aksar minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ard sun fi na yanzu yawa kuma sun fi na yanzu karfi da kuma tasirin da suka bari a banka domin ire-iren gina kai na da wani gini mai shekara dubu wani mai shekara sama da haka har yanzu gashi yana nan yanzu bangon da mutanen tana suka gina ana maganar yanzu ya yi shekara dubu biyu zai shiga dubu ta uku har yanzu yana nan duk da cewa waɗansu masana tarihi da masu lura da al'amuran da ke zuwa su zo sukan ce akwai asalin ginin wanda yake tun na daɗin ginin amma akwai wurare da dama su canawa ne suke ƙara ginin nashi amma a tsarin irin na da don su bar bangon a haka don tunawa da waɗancan sannan kuma domin cimma manufa ta tattalin arziki tun da suna samun yan yawon bude ido suna zuwa wanda tana tana samun miliyoyin daloli a kowace shekara dangane da yan yawon bude ido da suke zuwa kallon wannan bangon to a tafi gini ne wanda yake nan da datse wanda yake a tarihi da kuma waɗansu gine-ginen ko da mu irin ganowoyi da suka kewaye garurukan mu ai gine-gine ne masu dogon tarihi suna nan wata gano da shekara ɗari wata tafi shekara ɗari wata ɗari biyu duk wannan abu ne da yake nuna waɗanda suka wuce a da sun bar wani tasiri a bankasa sun bar wani gurbi da ake iya gani ga su suna da ga su suna da dukiya amma ubangiji da Allah ya halakar da su sai masa wanda ke nuna na yanzu ba za su gagaru Allah abinda ayoyin suke nufi wa alaikum assalam hmm. faɗin karramar Allah wajen hau baya da asali cikin addini wato idan an faɗa Ali bin Abi Talib a ce karramallahu wajhahu asalin kalma ce daga yan a take amma ta salalo ta shiga bakunan waɗansu daga cikin marubuta cikin sauran musulman da ba yan a ba kuma har yau har gobe ka ji zaka suna faɗanta cikin malamai amma asalin kalmar kanta bid'a ce dan su sun gina ta ne akan cewa Ali bin Abi Talib shi kadai ne a cikin sahabbai wanda bai taɓa yin bautar gunki ba tunda shi ya musulunta yana yaro dan shekara sha biyu bai taɓa yin bautar gunki ba har ya karɓi musulunci amma irin su abubakar irin su umar irin su usmanu dukansu sun taɓa yin bautar gunki da manzan allah ya zo ne suka musulunta to sai su kafa hujja da wannan wajen falalar aliyu akan saura wanda wannan kuskure ne jahil domin aslan ko ka yi shekara ɗari kana bautar gunki allah ya kaddara ma za ka yi shekara ɗari da mako ɗaya a duniya a wannan makon na ƙarshe sai ka shiga musulunci kuma ka shiga musuluncin da ikhlasi ka ci gaba da ayyuka na alkhairi wannan shekara ɗari ɗin ta bautar gunki za a canja ta ta zanto kyakkyawan ayyuka haka Allah ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima sai wanda ya tuba ya aikata aiki na gari to irin waɗannan munanan ayyukan sanar da Allah zai musanya su zama kyawawa to a nan gurin sai zana abubakar ko umar ya shekara biyar ko shida ko bakwai yana bautar gunki musulunci ya zo shiga musulunci to kaga wancan bautar gunkin duk bata da wani babu wani abin tunawa a cikin na mutum ya ji abin takaici da to amma shi a sukan yi samu wannan sai suka aiki ne shine ma ibn taymiya ke ce musu waye ya faɗa muku bai taɓa bautar gunki ba kun bi shi a cikin yarintarsa yana kai kawo a cikin makka har kuce bai taɓa yi ba yanzu a hankalce yaro ya tashi a garin musulmi dan shekara sha biyu kace bai taba yin sallah ba ko ta wata aha to sai yaro ya tashi cikin maguzawa dan shekara biyu kace bai taba bautar gunki ba <laughs> abin da mutum ya yi musu raddi kenan akai yace wa ya biyo tarihin details na rayuwar Ali bin Abi Talib a jahiliya ballantana yace bai taba bautar gunki ba kawai dan an ce ya musulunta yana yaro sai ka ce to bai taba bautar gunki ba wannan shi ma ka san mai isubul salam sanani a ne su ma amma zaidiya a zaidiya jiya cikin yan shi'a sun suka fi kusanci da mazhabin ahlus sunna dan su ba sa zagin sahabbai su dai suna ganin aliyu ya fi cancantar ya zama shugaba amma da abubakar yayi shugabancin sa ya halatta haka na umar din ma ya halatta na uku amma da za a sa aliyu da shi yake da haka ba shi'ar bane ba baya cikin adireshi na ahli sunna idan an ambaci Ali Yusuf alaihi salam bangare da shi an ina ba don gumbayin fahimta na'am ya halatta mutum ya zubar da cikin da bai mai ba a waye ce ya halatta yusuf kuma shi zai kawo addini kaga ai dole kamata ma ka dauki wannan magana kawai ya ce abu kaza ya halatta ayi kuma a ce me hujjar kai ce kawai ni na faɗa ba addini ke isarwa ba kenan san zuciya suke faɗa mutane duk mai isar da addini zai faɗi dalilin sa mutanen kirki cikin sahabbai ko cikin halar baiti mutum ya yi musu wata waka ku sai a tambaye su mai dalili idan ya yi ne don ya mayar da martani game da wanda yake zagin su babu laifi kamar yanzu wani ya rera waɗansu abiyat na waka don ya yi bayanin falalar na aisha yana nufin mayar da martani akan wa akan waɗanda suke zaginta ko su fitar da ita ma daga cikin alul baiti kaga wannan ya halatta don mai da masarai kan yan bid'a ibada ce an da ku duk wanda suke barna mayar musu da martani wannan addini ne kuma da'awa ce sai yana ɗaya daga cikin salo na da'awa din mayar da martani ga mai yin idan wani ya zo ya da barna kai kuma ka mayar masa da martani ka faɗi gaskiya kawai abin da ake bukata lokacin da kake mayar da martani ga wani ka mayar da hankali kan abin da ya gina na ra'ayi mara kyau kada ka damu da shi karan kansa wane ko dan gari kaza ko mai sifa iri kaza Kina fata fahimta wato kana intiqadin ara wal afkar ra'ayin da ya gina tunanin da ya kawo ba ko cikin musulunci shi kake mayarwa da martani ba gangan bikin mana ba to wannan shine tsari na ahlus sunna wal jamaa wato ahlus sunna ba sa yin shiru da sunan wai dan kai ya hadu wani ya barna a shiru a kiyale ahlus sunna ko ba sa tashin mayar da martani kuma su zagi mutuncin ba sa yin a'a takan dauki afkar ne wala ka ideology din mutum ake dauka ai kata kata da shi gargashin ayoyi na alqur'ani da hadisai na manzon Allah da kuma shaidu na tarihi cewa wannan aqida ta ka shirme abinda ka faɗa ba gaskiya bane ba abinda ka faɗa ya saba wa nazari ya saba wa hadisi shikenan ba ruwanka da sanin sunan shi ko bayanin adireshin sa ko mutum kaza dan ma a ce da shi kawai dai kana mayar da martani game da me ra'ayi da aka gina na shirme to wannan ibada ce kuma addini ina fata an fahimta to me ne gaban tambayar baya daga cikin shi'ar na ahlus suna mafa siffa ta su a ware wani mutum a yi taimaka waka mun sha faɗin wannan ko da annabi sallallahu alaihi wasallam duk waƙoƙin da irin su Hassan bin Sabit suke sun yi ne a matsayin mayar da martani amma ba a matsayin bari mu ginawa manzon Allah waka ba ka ɗauki duk wata kasida ta Hassan bin Sabit za ka ga cewa kana sansanar kanshin mayar da martani an gane ko mafi shaharan kasidarsa a ita ce adimna kailana illam tarawha a a cikin ta yake cewa da abin nan hajauta muhammadan wa ajabtu anhu wa inda allahi fi zakal jazaa wa annabi muhammad zambo ni kuma na mayar da martani a madadin sa sakamakon kuma yana wajen Allah a ga da kai da wanda ya zamban da ni da mayar baka da martani waye zai samu kikkiawan sakamako waye zai samu mummuna kaga anan yana yin wakan ne a matsayin mai mayar da martani ba kawai mutum ya zo ce bari in yi wa annabi waka ba ko kawai bari in zo in yi wa abubakar waka ba ai da kaga ya kamata ka fahimci wannan ba sai ka sake wancan tambaye su fadin hmm. Allah ta'ala ma yin min qawlin illa ladayhi raqibun atid ayar tana cewa ba wanda zai furta wani zance face akwai rakib mai tsaro a tattare da shi sannan atidin wanda yake halarce baya fashi baya barinka a duk lokacin za ka furta magana yana nan yana tare da kai yana ji kuma zai rubuta wato shine mala'iku da suke tare da mutum waɗanda suke rubuta ayyukan mutane wa inna alaikum ne kiraman labu na mata falo. to malamai sun yi sabanin shin komai da komai suke rubutawa ko kuma sai abin da ya shafi sakamako domin a cikin maganganun mutum akwai abin da yake ibada ce wajibi ko mustahabbi akwai kuma abin da yake haramun ne mutum yi kamar giba da sauransu su kuma wanda yake zance ne na halal wani da Allah dan matsa wani mai komin kaza zan je wuri kaza zan yi kaza irin hira kawai da muke yi